رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرين دقايا قوة رمضان نشكرا تدبود الأريه أولود ثلاثين دقايا رانر ثلاثة ودتي دي دي دي ثلاثين دقايا قوة تقوس نشكرا دبوبي دقومة تميلادية za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na alfurkan muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafinsa ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya mu a cikin masu karanta shi haƙƙa tilawatihi daga farko ga tambayoyi da 'yan uwa suka ruwaito suka aiko wannan ya ce tambaya ta wasu mutane misalin su biyar sai kaddara ta sa suka yi kisa bayan an yi musu hukunci sun dawo to yaya batun azumin da ake yi na wato na kafara dukkansu za su yi yadda ubangiji ya umarta ko kuma za su rarraba su yi ko kuma ba sai sun yi ba wato waɗanda suka yi tarayya wajen kisan rai duk kowanne daga cikinsu yana da laifin kisan rai sai dai tun da ran guda ɗaya ne diya ɗaya za a biya saboda haka za su yi tarayya wajen biyan diya amma laifin wato musabbabiyar wato rashin wannan rai ɗin yana kan kowanne daga cikinsu cikakken haƙƙi yana kan kowanne daga cikinsu saboda haka haƙƙin allah na kafara ba zai rabu ba yana kan kowa daga cikinsu zai yi kafara sittin saboda kowane da ya zamanto ya yi tarayya wajen yin sababi domin ɗaukan wannan ran to haƙƙin ya rataya a kansa shi ma zai yi kafara ba za su raba kafara ba babu inda aka ce a cikin malamai kan cewa kafara daddatsa ta za a yi kowa zai yi kafara azumi sittin cikakke domin ya sauke haƙƙin allah wanda yake ya rataya da shi na zamansa musabbabiyar wato kawar da rai sannan mutum na'am sannan mutum mara haddar alkur'ani idan yana so ya yi sallar yamu ramadan a lokacin kafin a fara a masallaci kamar farkon azumi zai iya ɗaukan alkur'ani ya dinga biyawa da shi eh wannan malamai sun yi a ruksa a gare shi kan cewa zai iya rike alkur'ani idan ya zamanto bai haddace ba kuma yana so ya yawaita tilawarsa kuma abin da ya hadda ba shi da yawan da zai sa ya yawaita ya tsawaita sallarsa zai iya rike alkur'ani ya karanta da shi musamman wannan ya samo tushe daga aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tana da maula wato bawanta wanda ta yanta ya kasance yana ya musu limancin sallar tarawih a cikin Ramadan kuma da yake bai haddace ba sai ya rike mushaf aisha tana da mushaf tana daga cikin sahabbai da aka ruwaito kan cewa ta san an rubuta mata alkur'ani nata ta take tilawa da shi saboda haka tana bashi wannan mushaf nata yana karantawa daga cikin sai ne musu sallah to daga nan ne malamai suka samu wannan tushe aikin sahabbai idan sahabi ya aiki ba a samu wanda ya saba masa ba ko wanda ya yi inkarin abin da ya yi ana ɗaukansa a matsayin hujja to wannan a wannan babin yake sannan kuma babu abin da zai hana ya zamanto daga cikin ka'idodin shari'a da zai hana mutum ya rike alkur'ani tun da ba aiki ne mai yawa ba hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati da shughla akwai aikin da yake shagaltar da mutum daga komai in ba sallar ba a cikin yin sallah to amma aiki idan ya zamanto kalilan ne kuma in ya zamanto ya rataya da maslahar sallah malamai sun halatta shi a babu saɓani a tsakaninsu wajen yin wannan yana daga cikin abin da akan yi shine kamar mutum yana sallah ya taka mataki ɗaya biyu uku domin ya cike sahu idan wani sahu ya zamanto ya buɗe kaga wannan aiki ne ba daga jinsin aikin sallah ba amma malamai sun halatta shi saboda don maslahar sallah ne to haka zalika riƙe mushaf aiki ne don maslahar sallah don a karatu ɗin don haka ya zamanto dalilan shari'a sun nuna halaccinsa mamu dangame da mamu waɗansu malamai sun yi rukusa shi ma na ji waɗansu daga cikin malamai suna yin wannan fatawa sheikh umar fallata allah ya ji kansa a madina mai karantarwa a nan rauda ta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina an tambaye shi kan wannan yana fatawa akan cewa shi ma wannan aiki ne wanda yake ba mai yawa ba a cikin sallah kuma yana rataye da maslahar sallah saboda ya saboda tsawon karatun kuma da rashin haddasa watakila da rashin saninsa ga larabci dukewar zai zamanto ya fi bashi nutsuwar zuci da haɗuwar hankalinsa a cikin karatun amma kuma sai a kula da wato alfarma alkur'ani yayin da ake riƙewa din idan ya zamanto cewa yayin da aka yi ruku ko aka yi sujada za ka sanya shi a gabanka inda wani zai zo ya taka shi to wannan zai zamanto bai dace ba abinda zai kai ya zuwa ga ka zamanto sanadiyar a tozarta alkur'ani wannan aiki ne wanda yake bai halatta ba saboda haka yayin da mutum zai yi wannan sai ya zamanto ya tanadi yadda zai killace alkur'ani yayin da ya zo zai yi sujada ko zai yi ruku'u barinsa shi ne ya fi tunda al'asul yayin da kake sallah a bayan liman ka saurari karatunsa ka yi kawai mm, duk da yake kawaici din abinda ake nufi kawaici na rashin magana na rashin magana shine al'insat din wato ka kasa kunnanka a <clears throat> barin sa din shine fi musamman saboda ganin kan idan ya zama cewa babu yadda za a yi ka killace alkur'anin ka tsare shi daga abin da zai tozarta alfarmarsa a wannan ya ce hadith ya zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yawan mai da hankalin da mutum ya yi a cikin sallah yawan ladansa to menene matsayin sallar masu bin sallar tarawi da tahajjud kuma ba su da hadda mai yawa kuma su yi ta tunani ana karatun sallah e wato a kware akwai wannan hadith din da annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yana samu daga cikin sallarsa ne gwargwadon abin da ya hankalta na sallarsa to rashin hadda qur'ani ba zai hana ka ka samu wato nutsuwa a cikin sallah da fuskantar da samun hankalinka a cikin sallar ba ko baka haddace alkur'ani ba za ka iya yin wannan ko baka haddace alkur'ani ba za ka iya yin wannan saboda haka sajjidu wa qaribu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kokarin yin daidai a yi kokarin kusantar Allah daidai gwargwado amma gwargwadon wato wato gwargwadon a matsayin sallarka da tarin ladan da za ka samu da karbuwar da zaka samu wajen Allah Ta tabaraka wa ta'ala gurgudan hushu'inka da fuskantarka ga sallarka saboda haka kai mutum in yana kokari wajen yin wannan shi kansa kokarin ibada ne tunani na zuwa maka kana kau da shi kana daɗa dawo da hankalinka cikin sallar kana daɗa tsayar da zuciyarka kan abin da kake ji na karatun alkur'ani duk wannan shi kansa wannan kokarin da kake yi ibada ne so haka kada mutum ya kosa kada mutum ya wato ya sakan mashi da zuciyarsa linzami ke kokarin koyaushe kana dawo da ranka kana dawo da zuciyarka har kuma Allah maɗaukakin sarki ya baka sallar irin wato masu nutsuwa a cikin sallah wanda yake in sun tashi suke sallah suna fuskantar Allah dai gwargwado eh, suna fuskantar Allah ga baki ɗayansu wannan kuma ba abu ne wanda yake na tatsuniya ba abu ne wanda yake ya faru magabata haka suke a cikin sallar sallarsu urwata bin zubair yayin da irin ciwon nan ya same shi na irin wannan ciwon siga gangarin wanda zai kai ya zamanto yana cin gaba yana cin gaba wanda in ba a yanke gabar ba sai ya kai ya zuwa ga mutum gabaki daya halaka aka ce sai an yanke kafarsa aka ce za a sanya masa banj abinda zai wato shine anesthesia kenan wanda zai dauke tunaninsa Ita shi bai daba da gangan a sa masa abinda zai sanya shi ya zamanto bai san la ilaha illallah ba domin aka dauke hankalinsa an mai da shi wanda bai san la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace shi bai yadda da wannan ba aka ce to ai dole ba zai iya jura zafin ba sai an sa masa wannan wanda zai dauke masa jin zafi jin jikinsa ihsas sannan za a yanke masa yace shi dai ba zai ba da suka ma aka ce masa to dole fa sai an yi saboda ta haka ne zai samu lafiya sai ce to su bari sai ya tashi sallah sai a zo a yanke wannan hadith ne wannan asar ne sabit yana cikin tarjamarsa kuma littafai wanda suka yi tarihin urwa bin zubair sun san shi da wannan yana cikin sallah aka ɗauko zarto aka yanke ƙafa domin wannan ne suka san ce wannan ne zai sanya shi ba zai ji zafi ba domin ya mai da hankalinsa a cikin sallah zai sanya shi ba zai ji zafin ba to wannan ba tatsuniya ba ce abu ne wanda ya faru a cikin tarihi saboda haka akwai mutane wanda yake sallar su haka take akwai mutane wanda yake sallar su haka take Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu hushuyi a cikin sallah sannan ya ce yana son karin bayani akan hadith da ya ce tsabta ita ce rabin imani hadisin lafazinsa shine al-tuhur shatrul iman tsarki rabin imani ne tsarki a nan wajen hakika tsafta ta shiga ciki amma tsarki ya fi wannan domin akwai abin da yake domin turawa za ga suna tsafta amma ba su da tsarki ba su da tsarki saboda ba sa tsarkake kansu daga najasa amma za ka ga idan za su ci abinci su wanke hannu sun su wanke hannu duk da ba da hannu za su ci abincin ba da irin waɗannan abubuwan na kamar abin da za a ce tsaftace ta zahiri amma ba tsaftace ta batsini ba tsaftar shari'a ta haɗa wannan tsaftar ta zahiri da kuma ƙari akan wannan ita ce wato kubuta da kubutar da jiki daga najasa wanda ita najasa din nan tsafta ta ƙunshi. kubuta daga ita ya kunshi na tsafta ta zahiri da tsafta ta baɗi domin kubuta daga najasa ita ce take sanya mutum ya nisantu daga wato sharrin shaidanu da za su rinka cutarsa saboda su shaidanu suna son rashin tsafta yayin da mutum ya to shi yasa kaga aka ce idan mutum yana da janaba in ya zamanto zai ci abinci ko zai yi bacci kuma ba zai iya yin wanka na wankan tsarki na janaba ba to yayi alwala ya yi alwala wannan alwalar sai ta zamanto kan cewa ta amintar da shi daga wannan hijabin da janaba take sanya masa na wato rashin tsarki domin mala'iku ba sa kusantar mai janaba haka mala'iku ba sa kusantar mai janaba kaga shaidanu sun sami free day sun sami hay day sai abinda suka yi da mutum dama mala'iku su ne ya hafazunahu min amrillah su ne suke tsare mutum da da al'amarin Allah idan mutum yana da janaba ya zama to kan cewa ba su kusance shi ba sharri zai iya zuwa masa ta hanyar makiyansa shaidan da rundunoninsa to shi sa aka ce mutum ya yi alwala wanda wannan alwalar za ta rage masa wannan sharrin na waɗannan makiya nasa to don haka abinda hadith din yake nufi shine cewa tsafta a wato tsarki rabin imani ne ma'anar rabin imani shine shine rabin a wato abinda ake nema a cikin ibada domin ibada abin da ake nema a cikinta bayan imani ka yi ta don Allah sai kuma ka yi ta a daidai yadda za ta zama to ta karbu to ayo koda kana da imani idan baka da tsarki in kai sallah sallar ka bata yi ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallar ɗayan ku idan ya zamanto ba shi da tsarki ya samu kari har sai yayi alwala saboda haka kaga ta wannan janibin ya zama tokan cewa tsarki rabin a wato rabin imani ne rabin addini ne sannan tambaya ta uku wani ya rubuta tambayoyi har guda uku to ina ita ce ta ƙarshe da za mu amsa a yau insha Allah ya ce Ah, ya ce ah, malam na sani kai kana a cikin mutane masu cutar da ni shekara da shekaru a zahiri da kuma baɗi kuma a yau rayuwata ta zama tashin hankali kullum ina son addu'arka da ta 'yan uwa musulmi allah ya daidaita mun rayuwata kuma ya kare ni daga sharrin wa'annan mutane to ina jin watakila oh malam na samu kaina a cikin mutane masu cutar da ni latarki ba dan wake hakuri mai tambaya idan ne ya tafi munzarin ya fashe yanzu na gamar <laughs> da Eh, yace ya ce na samu kaina a cikin mutane masu cutar da ni shekara da shekaru a zahiri da kuma baɗi kuma a yau rayuwata ta zama tashin hankali kullum ina son addu'arka da ta yan uwa musulmi Allah ya daidaita min rayuwata kuma ya kare ni daga sharrin waɗannan mutane amin Allah ya tsare Allah ya daidaita maka rayuwarka ya inganta maka rayuwarka ya kare ka daga sharrin dukkan masu sharri wanda ka sani da wanda baka sani ba da kuma dukkan musulmi haka zalika sauran yan uwa akwai uwa da suka nemi addu'a saboda waɗansu abubuwa nasu wanda suka citira suka tike muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu ya sanya musu mafita ya sanya musu alkhairi daga cikin dukkan wani abu wanda yake ya wato ya zamanto ya kulle akan tafarkinsu Allah maɗaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatunmu ya sanya mu a cikin waɗanda Allah yake karɓar addu'o'insu a cikin wannan wata mai albarka اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن فاتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الله تعالى يتي إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله يتي للي waɗannan waɗanda suke kafirce ma Allah, kuma suke kafirce ma manzannin Allah, kuma suke so su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa suke cewa mun yi imani da sashi mun yi imani da waɗansu manzannin kuma mun kafirce muna imani da waɗansu manzannin kuma muna kafirce ma waɗansu suna so su ɗauki wata hanya tsakatsakin wannan tsakanin imani da kafirci allah ya ce waɗannan waɗancan waɗanda aka ambata masu wannan sifa humul na haƙa su su ne kafirai na tsantsa ba wasunsu ba wannan ayar allah maɗaukakin sarki ya bayyana hukuncin yahudawa daga cikin ahalul kitab da kuma nasara wanda su ma cikin ahalul kitabi ne wanda ya dace da uslubin alkur'ani yayin da yake faɗan jinsin wato masu ƙiyayya da addinin musulunci masu gaba da addinin musulunci sai allah ya bayyana su daki-daki bayan gama magana akan munafukai sai kuma allah ya koma kan su ahalul kitab wanda mafiya yawan munafukai a madina a lokacin nan da yawansu waɗanda suke yahudawa ne da suka zo suka ce sun musulunta a zahiri amma a batini ba su musulunta ba Allah ya bayyana fuskar kafircinsu da kuma jinsin dukkan wanda ya bi wannan tafarki shine tafarkin rashin yadda da manzannin Allah ga baki ɗayansu wanda ya kafurta da ɗaya daga cikin manzannin Allah to ya kafurta da dukkaninsu imaninsa da sauran ba zai amfane shi ba haka zalika in ya kafirce da manzannin Allah imaninsa da Allah ba zai amfane shi ba Allah ya ce innal ladhina yakfuruna nan an kawo fi'ilul mudari wanda yake nuna wanda yake nuni akan alhal wal istiqbal akan halin da ake ciki yanzu da kuma nan gaba domin abin da yahudawa suke a kai ne a lokacin nan suna kafurta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai a da ne ba suka kafirce ma waɗansu daga cikin manzanni a har yanzu ga wani manzan ma ya zo musu shi ma sun kafirce masa Allah ya ce suna waɗanda suke kafirce ma Allah menene kafircin da yahudawa suke ma Allah shine at-tajsim yahudawa suna sifanta Allah da sifofi na dan adam suna cewa yadullahi maghlula hannun Allah wato a makale yake wannan kafirci ne don ka sifanta Allah da sifa wadda take ta wulaƙanci, ta naƙasu ta tawaya wannan ka kafirta da tauhidul asma'i was sifat haka zalika suna sifanta Allah da sauran sifofi na ɗan adam su ce Allah yana kuka in ka karanta a talmud littafinsu wanda yake shine kamar tafsirin a taura za ka ga cike yake da irin waɗannan abubuwa na taharifin wato sifofin Allah jalla wa'ala da tashbihi a tashbihi yana daga cikin nau'i na kafirci a cikin sifatullahi ta'ala ka kamanta Allah da wani daga cikin halittarsa baya daga cikin tashbihi ka sifanta Allah da sifofin da ya ambaci kansa da su sai in ka ce ka fassara sifar da cewa ka kamanta ta da sifar 'yan adam don ka tabbatar ma da Allah cewa Allah ya yi istiwa'i a saman al'arshi Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adam da hannayensa guda biyu kamar yadda ya faɗa in kai haka ba kai tashbihin Allah ba sai ka ce hannayen Allah kamar hannayenmu ne ko kuma abin da ake nufi da hannayen Allah su ne masu kaza masu kaza ka ce za ka faɗi sifarsu da hay'arsu bayan babu wanda ya san hakikanin sifar Allah yadda take hakikatan in ba Allah ba tare da cewar zaka muna tabbatar masa da wannan sifar kamar yadda ka'idan ahlus sunna take min ghairi tahrifin wala tabtilin wala tashbihin wala ta'wil ba tare da a karkatar da ita daga ma'anarta ba ba tare da kuma a wofantar da ita ba a yi inkarinta ba kuma tare da a yi mata tawili a bata wata fassara daban ba wadda za ta dace da tamu fahimtar ba kuma tare da kamanta ta ba da sifar wani daga cikin halitta a tabbatar da ita kamar yadda ya ce laisa ka mislihi, shay'un wa huwa samiul basir to su yahudawa ba akan haka suke ba yahudawa sun kamanta Allah da halittarsa nasara kuma suka kamanta halittar Allah da Allah suka ba wanda ba Allah ba sifar Allah suka ce annabi Isa Allah ne suka ce nana Maryam Allah ne suka ce ruhul qudus shi ma Allah ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha saboda haka kaga su yahud suka ba ma Allah sifar mutane su kuma nasara suka ba ma mutane sifar Allah su ne ne annabi Isa da mahaifiyarsa dukkaninsu sun kafirta da Allah waɗannan wannan shine nau'in wato jinsin kafircinsu da Allah kuma sun kafirta da manzannin Allah domin yahudu sun kafirta da annabi sun kafirta da annabi Isa suna kuma kafirta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa sun san cewa annabin allah ne haƙƙan haka zalika daga cikin yahudu akwai yahudawan samun ra wanda su kuma duk wani annabi da ya zo bayan annabi yusha wanda yake shine annabi na bani isra'il wanda ya zo bayan annabi musa da annabi harun yusha bin nun shine annabin da ya zo bayan annabi musa da annabi harun to duk wani annabi da ya zo bayan annabi yusha a cikin annabawan bani isra'il yahudawan samun ra ba su yadda da shi ba da yake yahudawa sun kasu kashi biyu daula ta zamanto biyu da yahudawan isra'il da yahudawan wato babylon su na samun ra to waɗanda suke a wato na samun ra ɗin suna kafurta da dukkan annabawan da suka zo bayan annabi yusha to jan haka alkur'ani bai ambace su da sunansu bai ce yahudawa da nasara saboda dan kada ya zamanto kan cewa waɗansu a fitar da su sai Allah ya ambace su da wannan sifar wadda ita ce ta wajabta kafircin nasu shine sifar su ta kafirta da annabawan Allah nasara su kuma sun kafirce ma annabi mu sun kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yadda da annabi Musa da annabi Isa da sauran annabawan at-taura da annabawan da ambaton su yazo a cikin injila da at-taura da zabura duk sun yadda da su amma ba su yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba imaninsu da annabi isa da sauran annabawan bai amfane su ba kamar yadda imanin yahudu da annabi musa bai amfane su ba yayin da suka kafirta da annabi isa sannan kuma suka daɗa ƙara kafirci yayin da suka kafirta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna nufin su bambanta tsakanin allah da manzanninsa su ce wannan abinda waɗannan manzannin suka zo da shi daga allah mun yadda da shi amma abin da waɗansu manzannin daban suka zo da shi daga wajen Allah ba mai yadda da shi ba kaga sun bambanta tsakanin Allah da manzansa tare da cewa dukkaninsu na Allah ne su ce mun yi imani da sashe muna yadda da sashe amma sashe ba ma yadda da su ba ma yadda da su kuma imanin nasu da sashe yadda za ka san cewa ba imani ne na gaskiya ba shi ma sai in ya dace da sarransu tunda kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم صادقين idan aka ce musu ku yi imani da abin da Allah ya saukar sai su ce a'a abin da Allah ya saukar shine abin da Allah ya saukar ga annabi Musa wannan kan muna kansa mun yi imani da shi amma abin da yake bayan wannan a ba mu san shi ba annabi Isa bai ce annabi Musa bai ce mai imani da shi ba wa yakfuruna bima wara'ahu abin da yake a bayan sa shine abin da annabi Isa ya zo da shi da abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai su kafirta wa huwa alhali ko wandan abinda abinda ya zo din mai gaskatawa ne ga abinda gaskiya ne wanda yake gaskata abinda ke tare da su sawa'un abinda annabi isa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura haka yake cewa mai gaskata abinda yake gabana na at-taura alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi mai gaskatawa ga abinda ya gabace shi na jinsin littattafan Allah kuma mai yin wato babakere mai tabbatar da ya zamanto kan cewa hukuncinsa shine mai shafa hukuncin dukkan tafar da suka zo gabaninsa to Allah sai ya musu kalubale ce qul falima an biya. Allah min qablu in kuntum sadiqin idan ku masu gaskiya ne cewa kun yi imani da attaura da abin da aka saukar gare ku amma abin da ya zo daga bayansa ba ku yadda ba me yasa kuke kashe annabawan Allah tun kafin zuwan sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ku masu gaskiya ne cewa kun yadda da cewa wa'annan annabawa na Allah ne ba ku kashe annabi haya ba ba ku kashe annabi zakariya ba sauran annabawa kuma fa waɗanda suke tuli Allah ne kaɗai san adadinsu da huwa karkashe su ba wannan halin masu imani ne ya gaskata cewa kun imani da abin da aka saukar muku tabbas ba su imani da abin da aka saukar musu ba saboda haka a shahid duk wanda ya kafirce ma mutum annabi guda ɗaya ya kafirce ma dukkan annabawan Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce ma muminai su faɗi kan cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzannin Allah dukkaninsu muna imani da su sawa'un mun san abin da suka zo da shi ko mun san abin da suka zo da shi ba in sun tabbata annabawan Allah ne to duk abin da suka zo da shi gaskiya ne shi yasa musulmi suka zamanto su ne wato al'umma daidai wato tsaka-tsaki wadda take akan daidai akan al'ummomi su sun yadda da dukkan annabawan Allah ba su ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba kamar yadda yahudu da nasara suka yi kamar yadda kuma ahlus sunna su ma a cikin dukkan ɗa'ifa ta musulmi su ne suke tsaka-tsaki su ne suke a kan shirya ba su tsine ma wani daga cikin sahabbai ba ba su tsine ma wani daga cikin ahalul bait ba suka ce duk kansu duk muna son su son waɗannan ba zai samu ki waɗancan ba Ƙwaƙwalwar mu ba irin ƙwaƙwalwar arna ba ce Ƙwaƙwalwar arna ita ce ba ta iya fuskantar ta hada san waɗanda san rai yake ya rarraba su to mu da yake ba san rai muke bi ba wahayi muke bi sai ya zama to kan cewa za mu iya hada waɗannan a cikin kwakwalwarmu kwakwalwar kirista kwakwalwa arna ita ce wanda take cewa ba za mu iya yadda da ba za mu iya yadda da wato dukkan wani annabi wanda ya zo bayan annabi isa ba kuma a ce min yadda da annabi isa saboda haka kamar wato yadda da annabi isa yana wajabta ai adawa da wanda ba annabi isa ba da annabin da ya zo bayan annabi isa wanda ke kuma ba zai ba haka ba lazimi ba ne kamar wajen mala'iku ne suna ganin suka ce sun ƙi yahuda suka ce suna gaba da mala'ika jibril saboda suna ganin shi shi ne yake zuwa da azaba ba san cewa kin yadda da mala'ika jibril da kin yadda ne da mika'il haka zalika waɗanda suke cewa waɗanda kuma daga cikin wato waɗanda suka fanɗare wanda suke cewa ba za su so sayidina abubakar ba amma suna son sayidina ali to son su ga sayidina ali bai amfane su ba in ba so sayidina abubakar ba shi yasa sayidina ali yake ma irin wanda suke fifita shi ma akan abubakar da umar yake musu bulala bulalar haddin kazafi yake musu bulala tamanin wannan wannan kissa ce mashhuriya a zamanin sayidina ali a kufa yace la uta bi ahadin yufaddiluni ala abi bakrin wa umar illa jalattuhu haddal muftari babu wanda za a kawo min da yake fifita na akan abubakar da umar sai ne masa sai ne masa haddin mai yin kazafi Allah ta'ala ya ce suna son su ɗauki tafarki tsakanin wannan wato su abin wata hanya wadda ke za ta dace da san ransu domin addinin nasu shine wanda za su sanya san rai su ce wannan mun yadda da shi mun yadda da annabcinsa wato annabcin ba shine ke sa su suke yadda da shi ba a san ransu shine ke tsawa sai da annabcin wanda suka ga dama Allah ya ce suna son su ɗauki tafarki tsakanin wannan wato ba abin da wahayi ya zo da shi ba Allah ya ce waɗannan su ne kafirai tsantsarsu an yi ƙarfafa jumlar aka kawo wato khabarul jumla aka sanya jumlar dukkaninsu ma'arifa ne ula'ika ismul ishara ma'arifa ne hum الضمير معرفة ني الكافرون معرفة ني المحلى بأل إذن جملة تزو أكن حكا جملة وجه تكون شيء التوكيد تأكيد الخبر تأكيد خبر أكم المبتدا شو وأن سوني أينهم كافرين كما تنا إفادا القصر وتسو با وأن سنسو بسوني كافرين saboda haka dan me waɗansu dan me nasara suke inkarin a ce musu arna ba sa son a ce musu arna su ayi arna in ba su ba ta yaya za a yi wanda yake ya yi haka ka ce ya zama to ba arni ba Allah haka ya ce ce ula'ika humul kafiru na haka wato babu waɗansu arna in ba waɗannan ba su ne ainihin tsantsan arna da yahudu da nasara su ne ainihin tsantsan arna amma Allah maɗaukakin sarki saboda bai toshe musu ƙofar wato shiga addinin musulunci ba sai sassauta musu ya hangi asalin addinin su cewa asalinsa daga sama yake asalinsa annabawa ne suka zo amma suka bi son ransu suka cancanza shi da haka sai Allah ya halatta mana mu ci abincinsu sai Allah ya halatta mana ma'auru auri matansu Allah ya halatta a karɓi jizya daga wajensu a yi zaman amana tare da su a yi zaman lafiya tare da su idan dai za su zauna karkashin tsarin addinin musulunci duk Allah ya halatta wannan domin ta haka zai zama tokan sun shiga cikin addinin musulunci kuma wannan siyasar ita ce ta taimaka ma yaɗuwar addinin musulunci siriya gabaki ɗayansu kirista ne gabaki ɗayan siriya kirista ne lokacin da aka je yakin yarmouk tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da rum dubu ashirin daga cikin sojoji dubu ɗari na rum gabaki ɗaya ƙarƙashin jagorancin manya-manyan fadansu yankewa suka yi suka zo suka shiga cikin sojojin musulmi tunisia gabaki ɗayansu kirista ne gabaki ɗayansu amma su mu muwahidon ne a cikin kirista ɗin kiristan da suke yi mabiya arius ne tauhidi suke ba sai da trinity ba musulunci na zuwa suka ce ai dama wannan abin da muke jira kenan sai suka musulunta ga baki daya algeria yawancinsu duk kirista ne wanda suke kusa da gabar teku ba can ciki cikin sahara ba duk kirista ne duk musulunta suka yi misra gabaki su duk kirista ne hmm? in banda tsirari da suka yi saura alƙibtiyun kusan gabaki su musulunta suka yi duk waɗannan wurare waɗanda suke cibiyoyi ne na addinin kirista masu ƙarfi a cikin tarihi saboda yadda musulunci ya zo da mu'amalar ahalul kitab yawancin su duk musulunta suke haka yahudawa in sun gudu daga inda ake musu azaba dole musulunci suke zuwa kuma da yawansu suka rinka musulunta da yawan saka suka rinka musulunta domin allah maɗaukakin sarki ya buɗe musu ƙofa ta musamman a cikin kafiran sai ya ce a yi musu mu'amalar ahal ya ce a yi musu mu'amala ta daban aka kira su ahalul kitab ma'abuta littafi in za a yi musu in za a yi musu da'awa ma da'awar su ta zaman ta daban wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya da ahlul kitab sai ta hanyar da tafi kowace kyau billati hiya ahsan hanyar da tafi kowace kyau saboda mi saboda a janyo a bude musu hanya da gaskiya za ta rinka shiga cikin zuciyarsu sannan Allah ya ce na amanu billahi wa rusulihi waɗanda ku suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah wa lam yufarriqu baina ahadin minhum Ba su bambance tsakanin ɗaya daga cikin su ba ula'ika sawfa yu'tihim ujurahum waɗannan da sannu Allah zai ba su ladaddakin su wa kana ghafurur rahima Allah ya kasance bai gushe Allah ya tabbata ya kasance bai gushe ba mai yawan gafara mai tsananin jin kai Allah ta'ala ya sifanta su da wannan sifa ta cewa na amanu billahi wa rusulihi bai kira su da sunan su ba bai ce almu'minun ba bai ce almuslimun ba dan kai hasarin wato masu rabauta masu samun babban rabo a wajen Allah da musulmi kawai na wannan na wannan zamanin musulmi na wancan zamanin wanda su a zamaninsu suka yadda da Allah suka yadda da dukkan manzannin Allah ba su sanya imaninsu da annabi musa ya sanya su sun kisi imani da annabi isa ba ko imaninsu da annabi isa ya sanya su ki imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka zalika waɗanda suke da yahudawa ne ko nasara ne suka dawo suka inganta imaninsu suka yi da dukkan manzannin Allah suka yi da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun shiga cikin wannan shine fa'idar ambatansu da sifar saboda haka kaga yahudawa na zamanin annabi musa waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah baki ɗayansu sun shiga cikin wannan aya haka zalika sahabban annabi isa wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi musa da dukkan annabawan Allah suka yi imani da annabi isa sun shiga cikin wannan ayar ballantana kuma mumine wanda suka yi wanda a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkaninmu muna cikin su insha Allah Allah ta'ala ya ce ula'ika saufa yu'tihim ujurahum waɗannan da sannu Allah zai ba su da kinsu wannan yana ishara ga cewa tun a nan duniya kenan shi yana daga cikin ladan da Allah ta'ala zai ba su ya sallada su akan waɗannan kafiran idan dai suka yi riko da imani na gaskiya sai Allah ya sallada su akan waɗannan kafiran kuma haka ya faru ga addinin musulunci shekaru ɗaruruwan shekaru musulmi su ne a sama dukkan jinsin sauran 'yan addinai suna su, yahudu da nasara suna kasansu daular musulunci ita ce a sama har sai tukuna da ya zamanto kan cewar riƙonmu ga imanin ya zamanto ya yi sassauci ba mu inganta rukunmu ga imani din ba sannan allah maɗaukakin sarki yake jarabar mu da waɗannan waɗannan dauloli na kafirci domin wata hikima wadda tana wajen allah jalla wa'ala allah ya ce wa kana allahu gafurar rahima allah mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai ya da cikin gafararsa cewa wato zunubansu allah maɗaukakin sarki zai yafe musu tun a nan duniya Allah maɗaukakin sarki zai yafe musu zunubansu na'am yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban min as-sama فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدوا في الصغة وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الله تعالى يتي يسألك أهل الكتاب ma'abuta littafi suna tambayar ka an tunazzila alaihim kitaban minas sama ka saukan musu da littafi daga sama faqad sa'alu musa akbara min zalik. to ka kwantar da hankalinka ya rasulallah waɗannan sun riga sun gaji irin wannan kafirci ai da can sun taɓa tambayar annabi musa akbara min zalik. abin da ya fi wannan abin ya fi wancan tambayar da suka yi maka sun tambayi annabi musa ba kai aka fara ma wannan tambaya ba faƙalu mecece tambayar tasu sai suka ce arina Allah jahara nuna mana Allah a fili fa aka zato musa'iqatu bi zulmihim sai wato aradu tsawa ta aradu ta kama su suka halaka bi zulmihim saboda zaluncin da suka yi sun mattakhadhul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat sannan sai suka riki bautar dan maraƙi bayan hujjoji mabayyana sun zo musu fa'afauna an zali duk da haka muka yi afuwa gare su ga barin wannan zunubi da suka yi wa atina musa sultanan mubina muka ba mu annabi musa hujja wadda take mabayyaniya wa rafa'ana fawqahum at-tura bi mithaqihim muka daura muka daukaka dutsen tur sina a burbushin su sama da su bi mithaqihim saboda su riko da alkawarin da Allah ta'ala ya musu wa qulna lahum udkhulul baba sujjada muka ce musu ku shiga kofar wannan gari wato shine garin birnin ariha ku shiga da shi ku shiga cikin garin kuna masu kaskantar da kai kuna masu sujada ga Allah wa qulna lahum la ta'du fi sabt muka ce musu kada ku yi shishigi ku wuce iyakar Allah a cikin sha'anin rana asabar yin su a rana asabar wa akhadna minhum mithaqan ghalidha muka rike alkawari mai kauri daga gare su wato wannan Allah ta'ala yana yin raddi ne ga tambayar da ahlul yahudu su ne ake nufi da ahalul kitab anan su ne suka zo suka tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce in kana so mu imani da kai ba allah ya ma da annabi musa alluna ba a taura a cikin allo tare da umarnin nan guda goma hmm? a tsoro sina a lokacin da allah maɗaukakin sarki ya magana da annabi musa allah ta'ala ya saukan masa da wahayin a taura umarni guda goma daga ciki aka rubuta su a cikin alluna aka ba mu annabi musa wannan allah suka ce to mu ma in kana so mai da kai annabi musa ba allo aka bashi ba a rubuce daga sama mu ma ka kawo mana allo alƙur'anin da ake saukan maka kawo mana shi a rubuce daga sama wato kamar da yadda mushrikai suka ce a cewa autar kafis sama'i walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u ko kuma ka tashi ka taka ka hau ka taka muga ka taka ka taka ka taka kawai ka shige cikin sama ko ma shigewar taka da ka sama da muka yi ba za mu yadda ba sai idan ka sauko ka dawo daga saman ka zo mana da littafi da cewa ga littafin da na sauko muku da shi daga sama Allah ta'ala ya ce qul hal kuntu illa basharan qul subhanaka hal kuntu illa basharan rasula ka ce musu tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ka ce tsarki ya tabbata ga ubangiji na shin ni na kasance wani face mutum wanda yake manzo ani ba Allah bane saboda a ita mu'jiza annabawa ba sa kawo ta bisa san ran bisa abin da mutane suka nema daga wajensu ce yi mana kaza in da gaske ne a'a suna kawo ta ne idan Allah ya ce su bayyana wannan mu'jiza domin mutane su imani a bisa wato yarda ba a bisa cewar ba a bisa cewar abinda suke so shi ake musu ba idan ya zamanto mu'jizan manzanni abinda mutane suke so shi za a yi musu sai ya zamanto kan cewa ma sai su ce sai su ce ba abinda suke so illa ai kafircin alhali abin ba da yardan mutane bane da yadda Allah ce wato Allah madaukakin sarki shine in ya so abu ko da duk duniya za a taru kan cewa ba shi suke so ba tasu ta banza ce ta Allah ita za ta tabbata saboda haka mu'jizar annabawa haka take tana zuwa ne da abin da Allah ya yarda ya zamanto aya wanda Allah yake aiko manzanninsa ba a bin su akan abin da suka ce tare da shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan mutanen jinsin abin da iyayensu suka yi su ma suna kan akan wannan saboda yanda dama wato ɗabi'a take na saboda iyayensu sun kasance a cikin kafirci kakanninsu haka wannan kafircin ya na so har ya zuwa gare su me yasa ya yana so saboda suna karanta wannan tarihin kuma suna yadda da shi suna kansa saboda haka kun ga ita gargajiya sharri ce yayin da ta zamanto kan cewar ba a gina ta a gargajiya ta bauɗe daga tafarkin shari'a masu kafa hujja da gargajiya kafirci ne zai rinka musu na so ba su sani ba kamar yadda yahudu abin ya zo ya same su Allah ta'ala shine ya lissafa irin jinsin kafircin da suke yi na farko dai wato irin wannan tambayar sun yi ta tambayar inahat tambayar taurin kai da ƙarfin rai akan Allah da rashin ganin girman Allah ba yau suka fara ba suka ce wa annabi Musa ka nuna mana Allah yayin da ya zamanto cewa annabi Musa ya ɗauke su Allah ta'ala ya ce musu su tuba zuwa ga Allah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim aka ce su kashe kawukan su shine tuban su da suka kashe kawukan nasu kisan ya yi yawa suka ce Allah annabi Musa ya nomi Allah madaukakin sarki ya yafe musu yace to ka zabi mutum saba'in daga cikin zababbu na bani Isra'il ku zo waje mi'adi a tsori sina ku zo ku tuba zuwa ga Allah Allah annabi Musa ya ji yadda su zancen Allah suka ji Allah yana yi ma annabi Musa wahayi suka ji zancen Allah ka ji fa sun ga wannan ayar sai suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ba za mu imani da kai ba annabi Musa cewa wannan zancen na Allah ne sai mun ga Allah kiri kiri a fili fa akhadhatuhum as-sa'iqatu bi dhunnihim sai Allah madaukakin sarki ya aiko musu kururuwa mala'ika Jibril ya musu tsawa wannan zafin tsawar zafin wato kururuwar da suka ji ta ya zamanto ita ce azaba da ta fitar da ransu duk suka so sannan Allah maɗaukakin sarki annabi Musa ya roƙi Allah ya ce ya Allah waɗannan su ne zaɓaɓɓun bani israila na ɗauke su na taho da su yanzu zan koma ni ni kaɗai duk ba su da rai mai bani isra'il za su ce mu sai su ce na ɗauki zaɓaɓɓun su na je na halaka su ba za su yi imani da ni ba ya allah ba allah ta'ala ce suna kun min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan muka haid da ku bayan mutuwar ku don ku gode ma allah to duk fa an yi wannan thumma hazul ijila min di ma ja'atumul bayyana bayan ayoyi bayyana sun zo musu kuma suka ce suka kama bautar dan maraki sun ga duk waɗannan da suka ga mutane suna bautar ɗan maraƙi suka je suna bautarsa ba Allah ba bayan sun ga waɗannan abubuwan Allah ya ce fa afauna an zali muka yi muku afuwa daga wannan wa atina Musa mu mubina muka ba mu annabi Musa hujja mai karfi ayoyi iri iri suka gani almanna was salwa walaqad atina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'il ayoyi guda tara daban-daban bayan wanda suka gani yanda Allah ya tsirar da su daga fir'auna a idan su fa Allah ya halakar da fir'auna suna gani kogi teku ya zamanto musu a hanya busassa yankin tekun ruwan ya zamanto tamkar dutse fakana kullu firkin kattaudil azim haka suka zo suka wuce ta tsakaninsa fir'auna ya shigo sai da ya gama shigowa da shi da rundunarsa ga baki daya allah ya ɗabbaka kogin a kansu a idansu suka ga halakar fir'auna fir'auna da suke ganinsa allah fir'auna da ake ganinsa allah a idansa suka gani a idan su ga ya halaka duk waɗannan ya daga cikin sultanan mubina din da wato hujja mabayyaniya da Allah ya ba mu annabi Musa wa rafa'na fawqahum at-tur bi mithaqihim Allah ya ce muka ɗaukaka dutsen tur sina a saman su saboda su riko da alƙawarin su da Allah ya soka musu da at-taura khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun da suka ce ba za su yi ba sai Allah ya ɗaukaka dutsen tur sina a kansu sai suka yi sujada suna tsoron Allah amma duk da suka yi sujadar gefe ɗaya yana kallon dutsen zai faɗo ko ba zai faɗo ba dan ce Allah ta'ala ce musu yayi ko su ce sun karɓa sami'na wa ata'ana ko kuma dutsen ya faɗo kansu sai suka kuya suna cewa sami'na wa ata'ana amma kuma kansu yana gani a can saboda rashin yaƙini kuma aka ce musu ku shiga garin ariha gari ne wanda bayan sun yi shekara bayan wato an kore su daga fir'auna sun rasa inda za su je ba su da ƙasa Allah ta'ala ya ce ga wannan Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa ga wannan garin na Ariha ya qaumi udkhulu hadhi udkhulu qar na'am udkhulu qaryatal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin aka ce su shiga amma in za su shiga cikin wannan garin su shiga suna masu sujada suna cewa hitta Allah ka yafe mana zunubanmu sai suka canza maganar suka mai da ita izgili maimakon su shiga suna masu kaskantar da kai suka shiga suna jan gindi ba su bi umarnin Allah yadda Allah ta'ala ya ce musu ba duk a ganin a annabi Musa yana ganin wannan bakin ciki aka ce musu kuma kada ku yi shigi ku wuce gona da iri akan sha'anin asabt yayin da ya zamanto wato mutanen mutanen antakiya daga cikin mabiya annabi Musa Allah ta'ala ya sanya musu ranar asabar kan cewa ba abin da za su yi ba sa su ba sa wani aiki ba sa ibada kawai za su yi a wannan ranar masu kamun kifi ne kamar yadda kisar ta zo a cikin suratul a'raf ranar da ba ranar asabar ba su nemi kifi su rasa ranar asabar ko sai su gan shi gashi nan falafala a bakin teku da hannu ma sai a kama ba sai an ɗauki koma ba saboda haka suka yi dabara suka yi haka suka yi wani yi dabara yadda idan kifin ya shigo ranar asabar ranar wato idan ruwa ya kasa sai ya tare kifin ranar lahadi sai su je su kama su sosai ai ba su ranar asabar ba amma kifin ranar asabar ɗin ne suka saba umarnin Allah ta wata hanya to yayin da suka yi haka Allah ya mai da su birrai da alhanzir duk waɗannan sun gani wa akhadna minhum mithaqan ghalidha Allah ya ce muka ɗauki alƙawari mai kauri daga gare su alƙawari mai kauri shine alƙawarrukan da Allah ta'ala ya ba su wa idh akhadha Allahu mithaqa wa idh akhadna bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawlaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrartum wa antum tashhadun duk wani daga cikin al mithaqul ghalid da Allah ya dauka daga gare su shi yasa babban abin da suke alfahari da shi yahudawa kan cewa su ne su ne ahalin mithaƙin Allah ahalin alkawarin Allah don kamar wato alkawari ne tsakanin daularsu da kuma Allah jalla wa'ala za su kiyaye alƙawarin Allah shi kuma zai kiyaye daularsu ba su kiyaye alkawarin Allah ba shi sa Allah ya sallada musu nau'in kaskanci a cikin rayuwarsu da wulaƙanci na'am ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم قومهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عليم أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا waɗannan jumla ne na zunubai da yahudawa suka aikata a cikin tarihin rayuwarsu mu duba mu ga irin ni'imomin da allah ta'ala ya musu wanda allah ya ambata a cikin wannan ayar da muka karanta tafsirin ta ya gabata a yanzu kamar yadda annabi Musa ya ce wa atakum ma lam yuti ahadan min alalami Allah ya baku abin da bai ba waɗansu ba daga cikin talikai annabawa duk a cikin zuriyarsu a cikin a cikin suke tun bayan annabi bayan annabi Ibrahim dukkan wani bayan annabi Ibrahim dukkan wani annabi daga cikin jinsinsu ne in banda annabi Isma'il in banda annabi Shu'aib eh, in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka Allah ta'ala ya shine nan ya ambata irin abubuwan da suka aikata na zunubai wanda shi ne ya sanya Allah ya tsine musu ya nisanta su daga rahamar Allah wanda wannan shi ne sunnar Allah jalla wa ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa in ya sha yasha yulhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akhari in Allah ya so sai ya tafi da ku ya ku mutane ya zo da waɗansu yahudawa su ne a wato zababbun Allah jalla wa ala yayin da Allah yake ta aiko annabawa zuwa gare su saboda abin da suka kasance suna yi na manya-manyan zunubai wanda Allah ya ambata su a nan wajen Allah ta'ala ya watsar da sha'anunsu ya zama to waliyansa su ne al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin karshen zamani bai zo a cikin jinsinsu ba sai Allah ya ɗauko shi a cikin jinsin wato a zuriyar annabi Ismail kuma ya sanya mabiyansa suka zamanto daga cikin jinsin larabawa to idan larabawa da su ma musulmi suka yi irin yadda yahudawa suka yi haka Allah zai baddala su sai ya kawo wani jinsi daban na waɗansu mutane daban wanda su ne za su zamanto masoyan Allah jalla wa'ala su ne wanda za su zamanto Allah yana yarda da su su kuma wanda suka zamanto sun yi ma Allah tawaye da zanubai sai su shiga cikin la'anar Allah da korar Allah daga fadar Allah jalla wa'ala Allah ya kiyashe mu Allah ta'ala ya ce fa bima naqdihim mithaqahum to saboda warwarewarsu da alkawarinsu da suka ɗauka su da Allah wato ba su cika alkawarin ba wa kufrihim bi ayatillah da kafircewarsu da ayoyin Allah wato hujjojin Allah da suka zo musu da mu'jizozi wanda suka gani a hannun annabawa wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin da kuma kisan su da suka rinka yi annabawa ba tare da wani haƙƙi ba babu wani haƙƙi da za a kashe annabawa masu umarta da adalci masu isar da saƙon Allah su kuwa al'adar su ne wato saboda ƙarfin tsaurin ransu wajen saba ma Allah manzannin Allah ma ba su tsira ba a wajensu tare da sun zo musu da ayoyi mabayyana amma sun kai zuwa su kashe su kamar yadda suka kashe annabi haya suka kashe annabi zakariya saboda wata karuwa ta ce kawai tana so ta ga kansa na yawo suka kashe shi saboda umarnin karuwa annabi haya annabi zakariya suka yanka shi da zartu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhawala nawa suke su kashe shi banu nadir suka ce za su ɗauko dutsen nika su sauko shi a kansa ya faɗo ya danne shi ya kashe shi a huta da ya je suka ga kan cewa daga shi sai sayyidina Abubakar da waɗansu daga cikin sahabbai suka hau kan soro yana tsona a ƙarƙashin soro da dutsen suka ce za su turo shi da wannan matar a Haibar da ta sanya masa guba a cikin akuya gubar da wani daga cikin sahabi ɗanɗanawa ya yi kaɗan nan take mutu amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mu'jiza Allah ya ce wallahu ya minan nas Allah ya tsare shi da aka kamo ta yace mata me yasa kika yi haka ta ce na yi ne don idan kai annabin Allah ne da gaskiya ba abin da za ta yi maka in ba kai ba annabin Allah ba ne sai in kashe ka kowa ya huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe ta saboda wannan al'ansari wanda ta kashe wanda ya mutu maimakon da ya ci wannan guba wa kufrin bi ayati Allah wa qatlihim al anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf da kuma saboda fadin su cewa ai mu zukatan mu rufaffu ne a ɗinke suke ba sa jin wani alkhairi baya shiga wato ka daina ma mana wa'azi ka daina ɓata lokacinka kada ka yi mana wa'azi mu zukatan mu sun riga sun kekashe wannan fa magana ce magana mai imani zai faɗa haka magana wanda yake yana da addini yana dangantaka zuwa ga annaba zai faɗa haka to yahudawa sun faɗa wa qawlihim wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun kamar yadda dai mushrikai suka faɗa Allah ta'ala ya ce wa qawlihim qulubuna ghulf bal ba Allah ta'ala ya ce bal ba Allahu alaiha bi kufrihim ba zukatansu ba su ne suka kulla zukatan nasu ba suka ce ba za su ji wa'azi ba Allah ne ya yimke zukatan wato ya lullube su kamar kai ka ce an sanya yumbu an rufe shi yadda babu wata iska babu wata huda da haske za ta iya shiga cikin zuciyar saboda mai bi kufrihim saboda kafircinsu wato Allah maɗaukakin sarki ba zaluntar su yayi ba sakamako ne na kafircinsu da suka yi fala yu'minuna illa qalila dan haka ba sa imani sai kaɗan daga cikinsu sai kaɗan daga cikinsu su ne suke imani saboda Allah maɗaukakin sarki ya hana musu taufiq ya hana musu gamtakatar ne wanda Allah ya sanya mu koyaushe mu ta nema a cikin sallar mu musulmi ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim wadda za ta wato mu samu dawamu tawfiq daga Allah kada mu ma irin abin da ya samu yahudu ya zo ya same mu domin wannan ne ya sanya ba sa imani sai kaɗan kaga wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗan ne irin abdullahi bin salam irin su muhairid irin salamata bin asad da sauransu waɗanda suke yan kaɗan ne ba yawa gare su ba a cikin yahudawan dukkan jinsin guda uku banu nadir da banu kainuka da banu quraiza wa bi kufrihim wa qawlihim alamar maryama buhtanan azima haka kuma saboda kafircinsu. Allah maɗaukakin sarki ya ce saboda kafircinsu da kuma faɗinsu da suka yi akan Maryam bautanan azima ƙarya wadda take mai tayar da hankali mai girma kuma albuhtan shine ƙaryar da za ta ɗimoto da mutum ta sanya shi ya kasa magana saboda mahazin sharri ne me faɗinsu da suka yi wannan me buhtan ɗin da suka yi ma Maryam suka ce ya ukta haruna ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya kaga kamar wai magana ce ta wai uzuri nan kuwa ƙazafi ne suke mata ya ke maryam uban kifa ba mutumin banza ba ne uwar kifa ba mazinaciya ba ce wato ya aka kika kika shiga mummunan hanya bayan baki gada ba kaga sun tumce ta da zina kenan amma suka yi ta da fuska wata ta dabara wadda yake dabarar ta wato ba wai dabara ba ce ta rashin ganin hurma hmm, dabara ce kawai ta a saba ma Allah ba a fito a nuna kirikiri cewa saban Allah ake ba kamar yadda suka dai wajen sha'anin asabar shi ne faɗinsu da suka yi a kan na maryam buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulallah da kuma faɗinsu haƙiƙa mu ne muka kashe annabi mu ne muka kashe masihu isa dan maryam rasulallah manzan Allah ne kuma fa shine ma'ana rasulallah dinnan kamar Allah ne yake ce ba su ne suke faɗa ba mu ne muka kashe shi ba dan ba sai da manzan Allah bane da faɗinsu cewa mu ne muka kai mu ne ba wasu ba wanda suka kashe masihu isa ɗan maryam tare da cewa kuma manzan Allah ne Allah yana wato Allah dan ya daɗa ƙara munan wato mugusta aikin nasu da maganar tasu a ce suna alfahari da kashe almasihu bayan manzan Allah ne shi wannan ya isa ya zama tutsi na nune wa wa'annan mutane sai almasih asarin ma'ana almasih shine sarki yahudawa suna gaya masa kalmar almasih domin izgili wato yana da'awar cewa shine zai tsirtar da bani isra'il wato eh, ga sarki ba ga sarkin naku fa wato kamar sarkin kara kenan da izgili suke faɗan wannan amma allah maɗaukakin sarki shi kuma wannan lakabi ne da ya bashi domin ya nuna darajarsa cewa mai albarka ne mai albarka ne domin ne wato wanda aka shafe jikinsa da albarka dukkan wani abu na jikinsa albarka ne don zai taɓa wanda yake da cuta da hannunsa albarkar da ke cikin hannunsa allah sai ya warkar da shi makaho wanda idansa bai taba gani ba bai taba babu matsagar ganin in ya shafa shi sai idansa ya bude mutum wanda yake matacce ya je ya tsaya a kansa ya ce tashi ya tashi da izinin Allah to shine albarkar tasa shine ma'anar almasih ai wanda yake an lullube shi da an shafe shi da albarka wa ma qataluhu wa ma salabuhu Allah ya ce basu kashe shi ba basu tsire shi ba walakin shubbiha lahum sai dai kamanta musu akai aka rikitar da su aka rikitar da su ya zaman cewa suka zaman cewa sun yi daburce suna cikin dawurwura shin sun kashe shi ko ba su kashe shi ba amma suka zo suna fada cewa sun kashe shi shubi halahun an yi musu an kamanta musu ne domin kamar yadda ya zo a cikin kisar wanda yake yana daga cikin isra'iliya da malaman musulunci suka ɗauko daga cikin tafin isra'iliya wanda ba a gaskatawa ba a karyatawa amma Allah ya ce an musu an rikita musu sha'anin kisan annabi isa ba tare da cewa ya tabbatar ba a kashe shi ba ba su ne suka kashe shi ba ba kuma su tsire shi ba alhali kuma an kashe wani an tsire shi saboda haka waye aka kashe waye aka tsire tunda Allah ya kore cewa ba annabi isa ba ne. amma an yi a yadda zai zamanto abin ya zama rikici a gare su wanda har yanzu in ka karanta tarihin su in ka karanta abubu in ka karanta anajil din akwai rikici dangane da wane ne wanda aka kashe wanda suke jin wanda suke sauraron kaset kaset na Sheikh Ahmad Didat Allah ya ji kansa ya yi kaset akan wannan wanda wane ne did Jesus die on the cross shin annabi Isa shine wanda ya mutu akan wato cross ko ba shi bane ya nuna kan cewa hatta a cikin littafin nasu babu hujja akan cewa shine ya mutu abin da ya faru kamar yadda ya zo a cikin anajil din barnaba barnabas wanda larawa suke cewa barnabe cewar akwai daga cikin mabiyansa wanda yake munafiki judas iscariot ne ya je ya kai kara da ya ji ana kulla kulla yadda za a kashe annabi isa shi ne ya je ya gaya ma pilot cewa ga inda za a same shi idan aka tura a in aka tura masu gadi 'yan sanda za su je su samo shi a nan wajen ya je ya kai su wajen da ya kai su wajen da ya shiga ya fito don ya tabbatar musu yana nan sai allah ya sanya masa kamar annabi isa sai suka kama shi yana cewa ba shi bane yana ciki suka ce a kai za ka yaudare mu suka kama shi suka tafi da shi suka ji shi suka tsire saboda haka munafikin shi aka tsire haka isa take a cikin a najil din barnaba ba ma gaskatarwa cewa wannan ɗari bisa ɗari haka ya faru tunda ya daga cikin jinsin labarukan bani isra'il da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji zancen bani isra'il fala tusaddiquhum wala tukadhibuhum kada ku gaskata su kada ku karyata su wato shine jinsin labaran bani isra'il la nusaddiq wa la nukazzib ba ma gaskatawa ba ma karyatawa Allah ta'ala ya ce wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min hakika waɗanda suka yi sabani akan sha'anin annabi Isa lafi shakkin min suna cikin kokonto akan an kashe shi aka kashe ko ba shi aka kashe ba wannan ishara ne ga hukuntar da ahlul kitab suke ciki kuma har yanzu suna cikin sa har yanzu suna cikin sa suna cikin wannan kokonton hmm. ko a cikin tafansu wanda suke ba ma a najil din ba wanda suke tarihinsu kama akwai wannan wanda ya tarihin history of christianity paul johnson wani a kirista ne dan catholic bature na ingila wanda malamin tarihi ne babba sosai ku a cikin wannan karnin ya rubuta tufan tarihi da yawa tarihin yahudawa da tarihin annabi da tarihin kirista da kuma tarihin duniya na zamani cikin littafai da ya rubuta shi kansa a cikin littafin za ga ya kawo irin sassaɓawarsu da junansu akan shin shi aka kashe din ko ba shi aka kashe ba saboda haka Allah ta'ala ya yi gaskiya da ya ce wanda suka yi saɓani a cikinsa suna cikin shakka akan sha'anin kisan nasa Allah ya ce malahun bihi min ilmi babu wani ilimi a gare su game da shi ba su da wani ilimi saboda haka duk abin da zaka ji sun ce research din da ake yi da binciken da ake da rubuce-rubucen da ake babu ilimi a ciki illati ba azan sai bin zato kawai nan zato an zo shi ne a babinsa na shakka da Allah ta'ala yake cewa in una illa zanna wa inhum illa ya inda ake inda ake zargin zato zato ba irin na shari'a ba zato na shari'a ana aiki da shi shine shine abinda ake cema wato a dhannu rajih amma zato da ake amfani da shi a nan wajen zaton da aka ambata shine zato na shakka wanda ba a san a bi shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wadhann fa inna dhanna akdhabul hadith ku kiyayi zato domin zato shine ƙarya da tafi kowace wato ƙarya wa ma qataluhu yaqina amma ba su kashe shi ba da yaqini wato da haqiq al yaqin shine abin da yake tabbas 100 bisa 100 babu wanda babu wani abin da ya saba masa Shi ne wato al-ilmu sahih ilimi ingantacce wanda yake babu kokonto a cikinsa Allah ya ce wa ya ƙina ba su kashe shi ba da ilimi wanda yake ne ya ƙini babu ko shakka a cikinsa bar rafa'ahu Allah ilai Allah ɗaga shi daukaka shi zuwa shi ya zuwa gare ya zuwa gare shi Allah ya ɗaukaka annabi Isa zuwa sama Allah dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi a sama ta nawa a sama ta biyu daren Isra'il wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne mai hikima yana daga cikin buwayarsa ya zamanto ya tsirtar da manzansa yayin da makiya suka hadu annabi isa mabiyansa ba su da yawa su yan kalilan ne yan kalilan ne daula ce kuma take nema ta kashe shi kuma yahudawa wanda yake yana cikin su dan shi ma annabi isa bani isra'il ne akan addinin annabi musa yake bai zo da cewa ya zo da wani sabon addini ba ya zo ne a matsayinsa na bayahude wanda a matsayinsa na wanda yake bin addinin annabi musa domin ya ya halatta musu an abubuwa da suke da haramun a cikinsu saboda haka a cikin yahudawa yake kiran yake wa'azinsa inni rasulullah ya bani isra'ila inni rasulullah ilaikum ya ku bani isra'il ni manzon allah ne ya zuwa gare ku saboda haka da'awarsa a cikin bani isra'il take to bani isra'il sun haɗa kai da mushrikai daular rum kan a kashe shi to allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi da abin da ba wanda zai isa ya yi daular rum ba za ta iya ba shine shine izza din Allah madaukakin sarki Allah mabuwayi ne ba wanda zai iya gagararsa hakima kuma gwani yanda ya zamanto ya kamanta musu suka rinka ɗauka kan cewa shi suka kashe bayan ba shi suka kashe ba Allah ya ce wa in min ahlil kitabi babu wani daga cikin ahlul kitab in dinnan shartiyya ce babu wani daga cikin ahlul kitab illa la yu'minanna bihi qabla yawmil qiyamah face wallahi yana yin eh, face qabla mautihi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi face wallahi yana yin imani da annabi Isa qabla mautihi kafin mutuwarsa wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida kuma ranar alkiyama zai zamanto mai shaida ne a kansu shi annabi Isa illa la yu'minanna bihi face yana imani da shi zamirin gawa yake komawa nan malamai sun yi sabani waɗansu suka ce illa la yu'minanna bihi a illa la yu'minanna bi Isa duk wani dan ahlul kitab yahudu ne ko kirista ne sai ya yi imani da annabi isa yahudu sai ya yi imani cewa annabin allah ne haƙƙan ba kamar yadda suke zarginsa ba kan cewa ɗan zina nasara sai ya yi imani da shi cewa annabin allah ne haƙƙan ba allah ba ne kafin mutuwarsa wato wannan dukkan wanda ya zo mutuwa sai allah ya yi masa wannan ya makure shi ya nuna masa gaskiya kafin ya mutu ya ga imani da annabi isa lokacin da imanin ba zai amfane shi ba wannan Allah ya ne domin ya zamanto karama ga annabi isa yanda ya zamanto a rayuwarsa bai samu wannan sanyin zuciyan ya samu mabiyansa kamar da sauran annabawa suka ga mabiyansa sun zo sun kafu sun tabbata ba don sai bayansa ne aka zo waɗansu suka zo suna binsa da yawa kuma suka zo suka ce a wajen bin nasa suka fitar da shi daga ainihin ofis ɗinsa suka mai da shi Allah da da'awar biyayya a gare shi bayan ko ba shi suke bi ba Allah ta'ala ya ce to lallai sai Allah zai ma annabi Isa wannan karamar kafin ya mutu duk wanda suka ba da shi ba da yahudu da kuma nasara din sai sun yi imani da shi imani haƙƙa mu ko musulmi ai tun anan duniya mun yi imani da shi tun anan duniya mun yi imani da shi shi yasa kuma daga cikin kirista wanda ya imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya bashi lada sai allah ya bashi lada sau biyu imaninsa da da yi da annabi isa da kuma imaninsa yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Ah, waɗansu kuma suka ce abdamir yana komawa ya zuwa ga ah, ah, yana koma min ahli kitabi illa la bihi qabla mautihi yana komawa ya zuwa ga mutuwar shi annabi Isa babu wani daga cikin ahlul kitab ya yi imani da annabi Isa kafin mutuwar annabi Isa suka ce domin wannan ishara ne ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah madaukakin annabi Isa zai sauko a ƙarshen zamani zai sauko hakaman adla yana mai hukunci mai adalci fayaksuru salib ya rusa cross ya kashe alkhinzir wa ya da'ul ya ƙi karɓan jiziya daga wani ahalul kitabi sai dai musulunci ko takobi ya zauna har ya kai ɗan shekara arba'in sannan ya mutu musulmi su yi masa sallah zai sauko kamar yadda ya zo a hadithin muslim zai sauko a kasar birnin damascus ta daidai manara ta gabas ta dimashq ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta musulmi sun yi sahu a bayan limaminsu suna sallah za su yi sallah asuba sai annabi isa ya sauko daidai lokacin sallah asuba sai su ce taqaddam ya ruhullah ka ba mu sallah sai annabi isa ya ce ku wannan al'umma limamanku suna junanku limamin musulmi sai ya wuce ya yi sallah annabi isa ya bi shi sannan annabi isa ya dumfaru dujal yana cikin isra'ila ya je ya kashe shi a babul lut wadda babul lut tana nan cikin isra'ila yanzu ya kashe shi sannan allah maɗaukakin sarki ya sa shi ya tabbatar da adalci ya zamanto babu wani addini da ake yi a bayan ƙasa in ba addinin musulunci ba ya zauna haka har ya mutu musulmi su yi masa sallah su binne shi to shi ne wanda Allah ta'ala ke cewa dukkan ahlul kitabi na ƙarshen zamani kenan lokacin da annabi isa zai sauko sai sun yi imani da shi kafin mutuwarsa a lokacin nan gabaki ɗaya duk za su yi imani su bar wani addini na yahudu ko su bar wani addini na nasara sannan ranar alkiyama annabi isa zai zamanto mai shaida a gare su a kansu akan cewar ba abin da ya gaya musu ba kenan ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum ba abin da ce musu ya Allah illa abin da ka umarce ni da shi ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid ah, to za mu tsaya a nan wajen duk da yake gaba ne mun so mu karasa kissar gabaki daya amma saboda kurewar lokaci za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu karasa kitsar kafin mu tashi jiya an samu 92,690 a taimakon da 'yan uwa suka bayar har yanzu bai kai abinda muke bukata ba domin sayan janareta din don haka muna daɗa ƙara neman taimakon 'yan uwa dai a sa hannu a cikin aljihu a taimaka domin mu samu muna da bukatar wannan janareta Allah ya saka da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk